muna shahi na da 332 muna kitabu sufati wal kismati ah. wannan littafi yana magana a kan kamawa da kifa da kuma rabu abin da zai karanta da musulmi وهي واجبة بين الشركاء في الأقال والرباط دون المنقولات وفي الشفاء واجبات بين الشركاء وكان أبو كنت عليها في الأقال لأبن الشاهد جدا wani ba da abin da shahin gida da gobe dunar mankulat amma banda abubuwan da ya zan ana ikini ba a kama shi ga mankuli dama abin da ake ce na fifa don na da iyali ne da gida Allah ya mai cikawa yana da gonaki ko yana da gida ko yana da wasu abubuwa da kuma da daga daga to iyalin lingana shi sai ba araba gado sai an ka samu wani daga cikin iyanai ko wata daga cikin mata ne sai ta ɗingiyoyi ta siyar ya tsoro ya kai kuwa ko ɗan uwa da ɗan uwa ne ya mutu ya bar gadon gidaje ko gonaki sai wanda ga cikin ɗan uwa ba a raba ba sai tsoro ne ya kai kuwa in ya zama wanga da ya sai da wuri ɗana to a tata shafi kowa da ɗiya maza da ɗiya mata amma idan ya zama ta ɗiwuri ta zai zuwa mace da mata ta ta aure da su ba ta shafi kowa ta shafi mata aure idan ya zama ɗan uwa na ya mutu ya bar ɗan uwa ne ɗan uwa ne da ya bari yana da uwa mata kai, sannan yana da uwa maza waɗanda an da abai ke idan uwa macen da ta ɗin ta tsefuwa ke su a ta ta ɗan uwanta da matan nan da kai, ban da mazan nan. Idan yan uwan ga maza wani ɗiba ba su suwa to zo a tashi yan uwan ga maza domin kowanne daga cikin su nashi haizi suka kamawa waɗanda matan ga masu gado na da farilla kuma suna son sultani don haka cikin masu gado da farilla masu sultani wannan ɗiba ko suwa kuma da kasu suwa mata ne na aure masu gado na da farilla suna son sumun kama da karo ta tafi ba ta siyar ya ci haima masu gado ne amma idan iya wani iba ya sayar ya ci haɗiya duka domin duka iya ba su da farilla duk a daina amma za a zai hito cikin karatu amma dai wannan shine bayani akan abin da ake ce fa'a kuma da yadda za a kama ta to mu zo to ita shub'a wahiya wajibatun wajiba ce bayanin shuraka tsakanin abokan tarayya fil aqari war riba a cikin gidaje da gonakai dunal manqulat banda manquli idan an ɗebi dan mabudi an sai suwa ba a ce a kama shi ba kai ne domin manquli na wata rana yake na wata rana bai nan to ko suna kama shub'a ala hisa fihi bisa gwargwadon rabon kuwa gwargwadon rabon kun ji mun yi bayanin masu sumuni da masu fulsani da ba'asibai wa ƙari dari wal wal bi'ri wa fakhalun ta tawabi'un wato hurfaje gida da kuma rijiya wadda a cikin gida da karon da bino duk waɗanga masu bina yan an ka sai da gida to jati ta bi shi yan an sai da fili rijiya da a cikin ta bi shi duk haka da waɗanga ba a ce a kama su a da ƙoransu waɗanga duka wabi masu bina da waɗanga abubuwan da an ka koyar suna mai asimiya mai tuwatul wuka ne ke cewa wa nufilu bi iri aw ka fahalin na'ali yadkhulu fiha tabi'un lil asl yadkhulu fiha tabi'un lil asl ya bi gida ko gona to nan wa fi samarar mu'allaq riwaya ta wato idan shariki ya ɗibi wato sun gadi gonan dabino dabinon ga bayan ya zahau sai daga cikin yan uwa wani ya ga yana da yana damuwa da tsaya ko ba kana ta ba yana damuwa da talauci sai ya sai ya yanki ausu biyar ko ko da cikin dabinon da ya zahau ya yanki auki tsibiya kukin da ya fesuwa shin wai ɗan uwan gana ta mutu a kan uwan da binon da ya ɗiba fesuwa mun yi magana kan da bino duk yan iki wasu malamai sun ce ana kama su a tun da ba araba don abinda saka ji ya ce maka bai ni shuraka'i da an raba an ba kowa na shi wani kowane ya zama ƙarfin wani in mutum ya sai da addini ba ruwan wani ke samu kowa wala ta wata lijali wasu suka ce a yana yana yana kama shi wasu suka ce a ai ya ta ce mun kulai na lokacin da an ka yanke daga an ka yanke su daga iski suna da sabati saboda haka man kulai na kenan don haka ba kama su ba gare tun harkon karatun shi malam ya ce dunal manqula ce ko ba haka ba to yanzu kuma sai yake wa fi samar al mu'allaq riwaya ta to samar al mu'allaq ya manquli dan yanzu an ka cire shi da wurin nan haka saka kuma ina misalin abinda an ka ce ba a kama shi a gare shi yace kalhan ma kamar dakin wanka wa baitin raha da dakin aya musa aya ko ba san maredi ba wangar aka a gurza da shi eh to shi a aya sai kana magana abin da aka ba ba ɗakin mika aka ce ba ɗakin aya shi wannan da shi ake ce ma aya to shi da aka ce ma aya liƙa aka yi da shi to ɗakin da aka sa ba a kama shi ba wal hurlu wal hamamu warra halqa ba wal ahadu bisu ba su fiha qalba ba inji mai asiriya wal hurlu tanda wal hamamu ɗakin wanka warra ha da aya mun gane shi ko to kadama ba ya shuɗe alƙala hukunci wal ahadu bisu ba su fiha in ka zo ka samu tumatul wakari kana samu wannan bai to mu zo eh? ah, an kana kana wani an kari mai da hankalin ka da wal hurlu tanda ka san tanda ko wal hammam ɗakin wanka warraha da aya kadma da ya tuɗi alƙaba hukunci wal ahadu bi kamata kira yanzu ba to ko da zaka ka to mu zo karatu a'a ba a kama shuba da makwabtaka ina abin da makwabci kamar sun rai da tsoro cewa wai an sai da wuri ya da haƙi ba ka haƙi a in dai mai ya ta kasuwa in kana so ka fi shi da sai mu balle ma ka ce ka mutum aza kai ya sayar wanga da an ka ce labi juwarun dan uwa na fa wanda aka raba a bashi na shi an ka ce babu ka mutum a don an sai da rai wa masili ma'in ko a shina ba haka nan da magudanar ruwa babu ka mutum a gari ka a bari kowa ya bi yi ba wasu diraƙin da bi hanya ta ta gida wadda aka bi sai wani ya ce ya sai da naki bi bi a wuce ya ce shi ya samu wani an kai ciniki ya ce ko an ya bari wani ko in sai ma bi na da nake wani mai sai masa ka zan ya sanyi to wai yan uwa su yawa kama shi a kan bi ko ba gane ba ana iya haka nan ɗan uwa uwa ban shi na eh? wani hau zalika da mutane kama da wannan muna tare da kuwa to ga yanan ahalul hayyiz ma abuta rabu wa yastaqillu ya taqandamtu min alwarasati daga magada da shirkati tarayya yanzu ba muku magana masu gadon sumuni ba da masu gadon sultani da masu gadon niski su idan idan babu masu gadon sultani amma akwai mai gadon nisfi to idan mai gadon sultani ya sai ita kama su'a haka na aka gargaduwa ga abin nan to shi na wayar su ƙillu halin hayin ma'abuta rabo sun sakandamtu ma'ana sun tsayu na da su sun gama gada da shirka tarayya su ɗaya ka tarayya ga wannan shi a yanka kai wani mai shigowa ɓangaren suna su ɗaya adda duk wani bai zakwa su rigima sai za ba a hadahum in su ya sayar to wani ahali haizi mutane haizi ne haka mawa masu gado tare da fa in ba'u in magana sun tare taro sun ka siyar su masu wannan haizi masu gadon sulsari sun ka sun haɗa kai baki sun ka ɗibi gwargwadon na sun ka ce a sai suwa muna tare da kuwa su wani haizu al'akar masu gadon sulki su ko su kama eh? in suka kama fa in ba'u in sun ka siyar to wani al'asbati a shirai haka ma gaba ɗaya magada wanda ke jiran saura daga asibai fa in ba ba buhu. in sashen su ya sayar falil jami'i ya samu ga tarki dole shuraka ban da abokan tare a lagari na gehe in sun kai hada baki gaba ɗaya suka so suwa to duk dan uwa so su to ba za a samu su ba a tafi mai kamun su wa ya hudu ya riƙo musulmi musulmi da misalin litini mun gane ku da ya liki wuri an ka sallama mai gero ya bai to in za ka kama shi ba an ka ce sa'i ba su an ka ce ya ba da sa'i dubu to suka ba da sa'i dubu madadin wanda ya ba su domin gero na da misali muna tare da kuwa bari mu kare ko in kana mu'ajjalan in ya zan da ya sayi jinkiri an kai mai bayar kuɗi yau to ko ila misal ajali shi ma wanga an yi mai ajali misalin na wanga yan bakwai guna an ka ba shi ba shi a baya bakwai amma in kana maliyan in ya zan yana da karmakatai in ya zan yana da karmakashai hmm. in ba oho so so in ya zan mawadaci na amma babu kudin hannu amma mawadaci na akwai kaya yana da nan gama da ya kashe su a sai awa ta bi hamilin ko ko zo da mai lamuni ko da bai da wadata in zo da mai labuli ana baki dama irin watan da an gaba wancan mai tuwatu luka mai ce wa haifu mashafi ulaysa bil mali ila lahu suqramina aw ujjila wa haifu mashafi bagaren da ya zama sabon ba alaysa bil mali ba bai da tsarmakatai ba ba ba bane ila lahu ana shagar suqul hamuni ka mai lamuni aw ujjila ko ka baka kuɗi in ba haka ba shi ne ka tafi baitul malan haya ke Wasu ina jin tuwatu mukamin ita suru wa ya azhara akasara in wanda ya wanda sai kayan da za a kama shi a ya bayyana da mahi yawa an ka ce nawa ka sayo ringar ce sha biyu dubu goma sha biyu sai alhali dubu goma ya to sai an gano to sun ga bil baquli alaihi a nan da an kula shi da shi da kama ƙaryar yadda ya bar mai kaya ne wa qimatil muqawwami kalmar ji uli sadaka ko gane ba a yanan dagatin ya biya mu muqawwami kama abin da an kasan ya sadaki wato aure ta shi bai da kuɗi yadda ne mata ta ce tana so bai da kuɗi ga hina fa'a yake amma uba ne ya mutu ya bar gona kuma na gona gana tare yana sun ka sai da matar ga sai datsa ba ta ce gwargwadon haka ina samu ni kike ke da a ba ta ce ta yadda ya ba ta yi ba ta yi sadaki yan uwa suka taso suna su kama a an kace ai sadaki yi da guntun gona ne to sai awa shi wannan guntun gonan kima a ba mata wa qimatul muqawwami kalmatu ul sadaqan domin sadaki bai da iyaka kuɗi amma ga dan guntun gona yana da ko bai da iyaka kuɗi kuma ka za a yi eh ba ji magana gaba daki sadaki ya ba ta kiwon gunkin gonan nashi to ba a komawa a ce nawa aka sadakin ta a'a wannan mukawwami aka ba kima sai a biya ta a ba ta kuɗi masu samun da shuba sai su rike ba zo abin da Allah shi ta ba a kima aka yi ake yaki magana ɗan Allah su tuta aw bukhari an bihi ko kuma abin da an kai hulɗi mata ta ce ita dai zama da mijin ga ake ta yace in zama da ke in zama da ni ya ake ki ke san wani mata ka yi da maza ku kama kan yace a akai yace ake sani sai ta kashi kotu an ka bincika mata gabatar kuɗi illa abin ɗaya a gare ta domin abubuwan da ya kamata ya mai hulɗi ya tabbata ya yarda ta mai hulɗi ta kuma za ta yi amma ba ta amma hau banta abin kenan ta ce to ta san suna da gonar sa gado mutum yanka sai ta ja mutane yanka sai an ka yanka gwargwadon abinda sai mun ishe ya sai ta ba shi guntun gona hudu magara sun ka taso cewa an ɗibi gonansu da su yarda ba an ka yar uku ba to sai a mai kima kiwon ga guntun gonan ga tambaya ko guntun gida sai a ba miji kuɗin kimar da ita ko an ne eh sun kama sun kama an wakali an bincike wai wani zanne amdin hakanan kuma tsuwali na jini na ganganci wanda an kawo wanda wani yawa wani roƙi da gangan ya taɓa jini ne an ka ana cewa to da wani yawa wani roƙi lallai na a mai abin da ake yi sai da kuɗi amma akwai gona ko gida sai an kai sulhi da kiyayya duka a cikin kuma da dare a daga yawa su magada in sun ka taso to za a sai da wannan gunki shi a ba wanga da an kawa rufi ya riƙa da ɗan kuɗi suka fi kamun kuɗa wa arshi jinayatin haka na arashin jinaya da ya mai jinaya kila wata gaba ta isa take ko wani abu shi ma wannan sai a biya arashin jinaya don a kai shi ko sai kamun amma wajen sanin da biyu idan abin ga zan da kuskure na to wannan biya aka biya ba wannan za a kuskure ba biya diya sun ci abin wala shi ba ta filma wuti. babu shi ba ga abin da da ka gada kafin abin domin dama wanda a ya mutu ya riga ya bar wannan matsala duk kutane da aka yi ayyuri idan Allah ta ya wuce wani bai ta ce ya ce shi adda shi adu kama ba amma inda yana cikin tsayuwa bisa samu shi Allah ka jarraba wanda tsaya manzuli ne shi samu shi Allah wa zahir amma abinda aka kauli zahiri kuma da dan zubi wal haqul mawhubi wal mutasaddiq bihi rizqan da abinda an kai kyauta da abinda an kai sadaka da shi kuma da dan zubi muna tare da kuwa wato kenan a in mutum ya ba da in mutum ya kyautar don wani ko ya sadaka da shi madadin yaki ko babu samun kuɗa in dai ya tabbata bai kirista kowa ba hmm. abin da a'a abin da mace ya bari mu ƙara wannan in tambaya haka an gane mun gane wannan karatu wa zahiru abin da kauli zahiri ilhaqul mawhubi niskar da abin da an kai kyauta ne wal mutasaddiq bi da abin da an kai sadaqa ne babu babu kamu su abin shi a zahiri kauli yan wasu malamai sun shigar da amma mai suratul kamil ya ce wasu atun fi shi kafi wa da'an iwan والمرء في تبرعات مفتقر والسمعة إذا شرعة الشيكس كشيكسي يودا وانا أنك an عن daga wani iwali wannan kan shu'a ta tabbata amma walman hani ya tabbata mutarar abin yankawa shi tabarru a a cikin ka ku farka ba a samu shu'a kan sun shi abin da littafi mai nazari duk su haɗewa mai yawa wuri guda nan kamata a fara to ni aka bai kamalan mana mashi abin gado wanda wanda shi adda haƙƙi ya kama su a yan uwa ne sosai maimakon ya kama su a bai kama su ga shi na kanyi Allah ya mai cikawa ya'ya ne ko wasu magada ne suka zuwa su gada wurin ga wurin ga ainihin da dafa ga wurin ga ainihin ga ainihin rutu su mulki bai canza ba eh to don haka sai su kawo da kai ga wannan abinda an nasu su raba gado ta fahimce shi eh na'am sabu